الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهل لنا أمورنا واشرح لنا صدورنا وفرج عنا كروبنا يا أرحم الراحمين بين هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة da تدوى لكم جرسي نترى cikin wannan wata mai albarka watan ramadan inda muke gabatar da tafsirin alkur'ani a cikin wannan masallaci mai albarka masallacin ubayy bin ka'ab Allah ubangiji ya amfane mu da abin da zamu ji da kuma abin da muka saurara bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين سورة آل إمران بتبوشي با har yanzu suna ci gaba da hakaito mana labari akan yahudawa da kuma irin mu'amalar da annabi sallallahu alaihi wasallam kusan waɗannan ayoyin kamar yadda ya gabata duk gabaɗinsu an saukar da su ne tsakanin kiristocin najiran da suka zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma yahudu da suka rinka zuwa suna jayayya da annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine uslubin qur'ani wajen tattaunawa da mutum dan adam ko da akan bata yake inda ya gamsu ya ce zai tattauna da kai kafin ka kafirta shi kafin ka fidda shi daga cikin addini kana buƙatar ka tsaye masa da hujjoji tukunna idan ka tsaye masa da hujjoji ka kautar da dukkan wata shubuha da zai iya lullubewa da ita wajen kasa karɓar gaskiya to a wannan lokacin ne mutum yake fita daga cikin addini tabbas a tattaunawa da mutumin da bai gamsu da addinin ka ba ko kuma ya gamsu son zuciya yana shigayya ga wannan addinin yana da matukar wahala kun ga anan za mu gane yawan haƙurin ubangiji waye a cikin yake da haƙuri da mutum zai zo yau ya ce kaza ka bashi amsa kuma ya ka san ya san abin nan haka ne ya tashi ya tafi gobe ya sake da ce shi bai yadda da kazan nan ba kaza ne ka sake jura ba shi amsa ayoyi kusan guda tamanin muka karanta yanzu Allah subhanahu wataala yana ta ba su amsa sun ce fari ne Allah ce a baki ne ce baki ne Allah ce a ba haka bane ba fari ne kuma kuma kun san haka to kun ga wannan shine shiwa shine tattaunawa hatta iblis Allah subhanahu wataala sai da ya bashi dama ya tattauna da shi kafin ya kasarta shi sai da ya bashi dama ya tattauna da shi sa'an nan da ya ga gaskiya gaskiya ta bayyana a gare shi ya kibi sa'an nan Allah ya tsine masa kuma ya saukar da shi karamci na ubangiji dukkan laifin da ya ubangiji sai ce ubangiji ma ka jinkirta mun ubangiji sai ce je kana jinkirta maka daga nan har ranar da za a tashi alkiyama to haka zalika yahudawa masu karin rinka annabawa suna hakuri da su suna tattauna da su gashi nan wa iz qala musa li qaumihi inna allaha ya'murukum an tasbahu baqara me ko su je su yanka ko irin saniya suka rinka tambaya wa iri suka rinka kaza suka rinka kaza to wannan yana nuna mana hakurin ubangiji wajen bayyana wannan addinin da kuma ubangiji ba wai kawai su yake kawo mutane da laifi ba sai da aka gama tsayin musu da hujja kaga anan Allah subhanahu wataala sai yake faɗa yake cewa kaifa yahdillahu qauman ku duba ku gani ta yaya Allah subhanahu wataala zai shiryar da mutanen da kafaru ba'da imanihim suka kafirce bayan sun yi imani wa shahidu anna rasul haq sa'annan kuma sun shaida sun tabbatar anna litawkid haƙiƙa wannan manzon gaskiya ne wa ja'ahum al-bayyinat sannan duk wasu hujjoji an bayyana musu ita Allah ce wallahu la yahdi al-qawma adh-dhalimin Allah baya shirye da mutanen da suke azzalimai ne yaushe aka saukar da wannan ayar an saukar da ita ne cikin yahudawa akan yahudawa yahudawan da suka kasance suna yi wa mutanen madina bushara da zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala allazina kafaru ma'ana sun kasance suna yi wa mushrikai bayanin zuwan annabi sallallahu har su kalli mutanen da suke zaune a garin madina sai muna zaman jiran annabin karshen zamani zai zo idan ya zo sai mun taru muku irin kisan da Allah ya wa adawa da samudawa sai mun fidda ku da mu ku ne baku ku imani ba Allah subhanahu wataala falamma ja'ahum lokacin da ya zo ya zo suna tsammanin da annabin da za a turo ba yahude ne da aka turo shi daga cikin mutanen makka sai suka yin imani da shi kufaran hasadan min indi an saboda hasada da suke cin zukatan su sai suka yin imani da shi sai sai Allah subhanahu wataala ce falamma ja'ahum ma arafu kafaru bi to wannan kafircin kenan akan annabi sallallahu alaihi wasallam sun karanta sun sani sa'annan kuma suka tsara kafirci na biyu kafirci na biyu shine kafircewa littafin da aka ai aka saukar musu ma'ana duk gaba ɗaya abin da zo cikin littafin shi ma suka ƙi imani shi sai sa Allah ce to ta yaya za a shirya da su kafaru ba da imani sun kafirce bayan sun yi imani da annabi sallallahu alaihi wa sallam shahidu annahu annar rasul haq kuma sun shaida cewa wannan annabin gaskiya ne wa al bayyinat kuma dukkan hujjoji sun bayyana a gaban su Allah subhanahu wa ta'ala ce wallahu la yahdi al al zalimin hakika Allah baya shirye da mutane waɗanda suke azzalimai ne in aka ce wani azalimi ne a larabci abinda ake nufi shine wanda ya sanya abu ba a gurbinsa ba ina fata mun gane babban zalunci shine ka dauki gunki ka ce shine abin bauta a madadin Allah subhanahu wataala babban zalunci shine Allah ya saukar cikin littafi ku imani da Annabi sallallahu alaihi wasallam sa'annan kuma suka kafirce suka canja ina fata mun gane sai Allah ce wallahu la yahdi al-qawma adh-dhalimin hakika Allah subhanahu wa ta'ala baya shiryar da mutanen da suke azzalimai ne na'am ulaika jazaa'uhum anna 'alayhim la'anatullah ulaika jazaa'uhum anna 'alayhim la'anatullah والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم ula'ika jaza'uhum irin waɗancan wanda aka bayyana siffofinsu Allah subhanahu wa ta'ala ce sakamakon su anna alaihim la'ana ma'ana Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da la'anarsa a kansu idan aka ce al-la'ana ai al-bu'd min rahmatillah ma'ana kace wani Allah ya la'ance ka ma'ana Allah ya nisanta ka da rahamarsa Allah ya kore ka daga cikin rahamarsa saboda haka shine Allah ya ce ya nesanta su daga rahamarsa ba su babu samun rahamarsa wal mala'ikati su ma mala'iku kuma suna addu'a suna cewa Allah ya tsine musu nasi ajma'ina haka zalika dukkan mutanen kirki da suka yi imani su ma suna addu'a Allah ya tsine wa yahudawa saboda me saboda sun san gaskiya suka kibinta khalidina fiha in suka shiga wuta za su dawwama a cikinta la yukhaffafu anhum al'azab ba za a sauƙaƙa musu azaba a cikinta ba ko kaɗan wala hum yunzaruna sa'annan kuma ba za a kalle su ba ai abinda ake nufi da ba za a kalle su ba shine a kamar faɗin ka ne na je ofis ɗin wani amma bai kalle ni ba bai saurare ni ba me kake nufi kenan ai bai saurare ka ba bai tsaya ya ci ka ba to su ma a cikin wuta haka suke ba za a tsaya ba ba za a saurare su ba ba za ma a ji menene abin da za su ce ba domin dukkan wani hanzari Allah subhanahu wata'ala ya gama yanke musu cin a cikin duniya gaba daya Allah sai ta illal ladzina tabu sai dai waɗanda suka tuba daga cikin su min ba'di zalika bayan wancan kafircin nasu wa aslahu sa'annan suka kyautata imaninsu fa inna Allaha ghafurur rahim hakika Allah subhanahu wataala mai gafara ne kuma mai jin kai ne rahmar ubangiji tana wadatar kowa tana wadatar komai shi yasa ran da ya halicci wannan duniyar Allah subhanahu wataala tun kafin ya zuba halittu a bayanta Allah subhanahu wataala ya sanya a cikin al'arshin sa wa rahmati sabaqat ghadabi ma'ana rahmata fushi rahmata ta harin jayi fushina tare da dukkan barnar da suka yi in suka tuba tuba nagari suka miƙa wuya zuwa ga Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala ya ce zan karɓa musu na إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم har yanzu wannan ayar tana ci gaba da magana a akan yahudawa innal lazina kafaru haqiqa waɗannan da suka kafirta ba'da imanihim bayan sun yi imani kamar yadda muka yi bayani ma'ana wasu malaman suka ce bayan sun yi imani da annabi isa sun mazdadu kufran sa'annan suka kafircewa a annabi ita suka kafircewa injila bayan caccanja ta da suka yi sun mazzadu kufran sa'annan suka ƙara kafirci akan kafirci da kafircewa annabi sallallahu alaihi wasallam tunda yana nan a cikin littafin su a rubuce saboda haka yanzu kafircin su ya zama hawa nawa ne kafircin su ya zama hawa biyu ne a wasu malaman kuma suka ce innal ladina kafaru waɗannan wanda suka kafarta su ne da yahudin da nasara a cikin attaura da injila duk gaba ɗaya akwai tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam duk gaba ɗaya sun sani allah subhanahu ta'ala ce muhammadun rasulullah wallazina والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من wa ridwana سيماهم fi wujuhihim min athar sujud allati zalika masaluhum fi tawrati wa masaluhum fil injil ma'ana haka misalin annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai yazo a cikin at-taura da injila saboda haka innal ladina kafaru suka kafircewa at-taurar da aka saukar musu domin ta ce su imani da annabi sallallahu alaihi wasallam sun mazdadu kufran suka ƙara kafirci da kafircewa qur'ani da yazo yace su imani da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu ya ce irin waɗannan lan ita wannan lan da muka gani lan tukubala taubatuhum ita malaman nahwu suke kira lan harfu nafil mu'abbad ma'ana harfi ne da yake kora afkuwar abu har abadan ajidina ma'ana wannan abun ba zai taɓa faruwa ba ma'ana lan tukubala taubatuhum har abada Allah ba zai karɓi tuban su ba ma'ana ya kore karɓar tuban waɗannan mutanen anan sai malamai suka yi magana sai suka ce Allah subhanahu wataala a wani gurin daban ya ce kuma wa huwa allazi yaqbalu tawbata an ibadihi wa ya'fu an sayyi'ati wa ya'lamu ma yaf'al ma taf'alun Allah subhanahu wataala shine wanda yake karbar tuban bayi shi yake yi wa bayi afwa kuma yake yaje musu kurakuransu to nan kuma Allah ya ce lan tuqbala tawbatuhum ba za a karɓi tubansu ba kuma ba za a yace musu ba sai suka ce idan ka duba zahirin ayoyin kamar akwai cin karo da juna zahirin su ne gwada akwai cin karo amma hakikanin su babu cin karo da juna wadancan da Allah subhanahu wataala ce lan tuqbala tawbatuhum ba za a karɓi tubansu ba ana maganar mutanen da suka zo mutuwa kenan lokacin da waɗannan yahudawan suka zo mutuwa to a wannan lokacin in suka nemi tuba ma Allah ba zai karɓi tuban su ba domin ka'ida ce Allah subhanahu wataala ce walaysa fit tawbatu lil ladzina ya'maluna sayyi'ati hatta idza hadara ahaduhum al maut qala inni tubtu al an Allah ce walal ladzina yamutuna wa hum kuffar ma'ana laysa fit tawbati laysa fit tawbatu babu karɓar tuba babu amsar tuba lillazina ya'maluna sayyi'at ga wanda ya rinka aikata mummunan aiki a rayuwarsa ga wanda bai imani da Allah ba ga wanda bai imani da manzansa ba hatta idza hadara ahaduhumul maut har sai da ya ga mala'iku sun sauka a kansa ana shirin daukar ransa yace inni tutul an a yanzu na tuba a yanzu zan ba Allah fir'auna ma har kalmar shahada yayi ta qur'ani kalmar shahada yayi hatta idza adrakahu al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'il na ce da babu wani abun bauta da gaskiya facewa face annabi Allah da banu isra'ila suke bautawa yace wa ana minal muslimin ni ma yanzu na sallama na mika wuya ina daga cikin musulmai Allah ya ce al'ana a yanzu ai labari ya gama karewa wa qad asaita qablu kana can kana barna a bayan ƙasa da baka tuba ba baka imani ba Allah ya ce fal yawma nunajjika bi badalika takuna liman khalfaka aya kai gangar jikinka ma ba za ta halaka ba in kai ka halaka an tura ranka to gangar jikinka ma sai an fitar da ita sai ta zama aya akan mutane wanda suke kafirci irin naka to a nan kuma ana magana akan waɗannan mutanen da suka zo mutuwa ne suna aikata mummunan aiki lokacin da ka ga mala'ikun mutuwa ko kuma lokacin da ranka ya zo gargara a wannan lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna allaha yaqbalu tawbatal abd ma lam yugargir ma'ana Allah subhanahu wataala yana karbar tuban baya tuban bawansa mutukar ransa bai zo gargara ba amma idan har mala'iku suka sauka a kanka to a wannan lokacin ba ka da abin da rage wanda za a karɓi tubarka rahamar ubangiji tana da yawa amma kuma tana da iyaka ba za ka samu rahamarsa ba kana kan a ma'ana kana dab da yana dab fita ka ce shi shikenan yanzu na yi imani bacin ka ga mala'iku ka ga makomarka ba za ta yi ba ba za a karɓa maka ba haka zalika mutumin da ya dawwamar da rayuwarsa yana saban Allah subhanahu wata'ala mutumin da ya kasance yana koya wa wasu barna ya kasance ya halakar da mutane da yawa a babin barna irin wannan mutumin shi ma yana wahala ya zo mutuwa ya samu damar tuba domin me zunubin waɗannan wanda ka batar sai sirrin da ka ba za ka iya tuba ba shi yasa malamai suke cewa karan kanka kai kaɗai tallantal ka saba wa Allah subhanahu wataala akwai saukin samun rahamarsa amma kai ka yi sabo sa'annan ka jawo wasu ka sake koya musu wannan ya fi muni a gaban Allah subhanahu wata'ala domin me za ka ɗauki ka sa'annan ka ɗauki zunubin waɗanda ka ɓatar liyamilu auzarahum kamilatan yawmal qiyamati wa min auzaril ladzina yudillunahum bi ghairi ilm dan haka duk abin da ka sani na barna kar kai kokarin koyawa wani in ba ka ba sai ka mutu ko kuma kai ka tuba zuwa ga Allah amma wannan barna da ka koya wani duk lokacin da ya aikata ana rubuta maka fanshanta domin kai ne sanadiyarta annabi sallallahu alaihi wasallam ce dukkan wanda ya shimfida wata hanya ta alkhairi wanda mutane suke shiriwa zuwa gare ta wajen aikata aikin alkhairi annabi sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda ya aikata wannan alkhairin za a rubuta wanda ya koya masa wannan alkhairin irin ladansa ba tare da an tauye ladansa ba haka zalika wanda ya shirya mummunar hanya mutane suka zo suka rinka bin wannan mummunar hanyar kai ma sai an rinka rubuta maka mummunan zunubin abin da suka aikata ba tare da an rage zunubin su ba don haka a marin da gaggauta tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala baka san a san da mutuwa za ta rike ka ba baka san a halin da mutuwa za ta rike ka ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya li yaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar abinda ka gabatar na zunubi an gafarta maka in ma za ka sake yi a gaba Allah subhanahu wa ta'ala yake an yafe maka gaba daya annabi sallallahu alaihi wasallam tare da haka idan ya tashi na Aisha take cewa alal aqalla a kullun yana istighfar yana neman gafarar Allah subhanahu wa ta'ala sau 70 a rana ko abin da ya haura haka wata ruwaya sau 100 tare da cewa an gafarta masa zunubansa wanda ya aikata da ma kuma wanda zai aikata a baya Ta ce masa ya rasulullah an gafarta maka kuma menene nayi istighfari wala istighfari ka aikata yanzu ce afala a kuna abdan shakuran ba zan kasance bawa mai godiya ga ubangijinsa ba to kai yanzu ba ba wanda ya maka wahayi ya gafarta maka amma ina ganin astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah uku ma da ake na bayan sallah wani ba shi da lokaci. ne ana idar da sallah kamar tsikarin sa ake ya tashi ya fice daga cikin masallaci aka ce ya rasulullah mun yi sallah menene hikimar da ta sanya kuma bayan idan da sallah mu da idan muka yi sallah muka fitar muna sa re mun fita tsarkaka tun daga alwalar da muka yi har zuwa masallacin da muka yi amma me yasa muke fara zuwa da astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah har uku kafin komai sai ce ɗayan ku yana sallah yana tunane tunane ɗayan ku yana sallah ba nutsuwa a tattare da shi wannan istifarin yana yi ne domin tsarkake wannan sallar da ya aikata amma kun ga yanzu gaba da irin waɗannan addu'o'in ba su cika damu ba ana idar da sallah kowa sai ya tashi sai ya kuce Allah subhanahu wataala ce huwa allazi yaqbalu tawbata an aw Allah subhanahu wataala yace innal ladzina kafaru ba'da imanihim thumma zadu kufran lan tuqbala tawbatuhum wa ulaika humud dallun Allah ya ce irin waɗannan sune batattuna إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار ولن يقبل من أحد ملء الأرض ذهبا ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين إن الذين كفروا حقيقة ودن دسك wa matu wa hum kuffarun sa'annan suka mutu kuma suna halin kasancewar su kafirai falan yi yuqbala min ahadihim ba za a karba wa ɗayansu ba mil'ul ardi zahaban wala wistadali da ɗayansu zai zo da cikin duniya na zinare Allah subhanahu wataala yace lan tuqbala minhum yace ba za a karba musu ba sabida me domin shi fanshi kawukansu da za su zo da wannan cikin a zinare ma'ana kamar duniyar nan su zo da ita cikin zinare suna neman su fashi kansu daga cikin azabar wutar jahannama Allah subhanahu wataala ya ce ba zai karba musu ba ulaika lahum azabun alim irin waɗannan su ne waɗanda suke da azaba mai radadi wa ma lahum min nasirin ko ba su da wani wanda zai taimake su hadisi ya zo a cikin sahihul bukhari da sahihu muslim an anas bin malik anna nabi sallallahu alaihi wasallam qala daga Anas dan Malik Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za a zo da kafirai ranar tashin alkiyama sai a ce musu shin ba ku gani ba yanzu da a ce kuna da a kuna da zinari wanda yawansa ya kai cikin duniyan nan gaba daya za ku fanshi kanku daga wannan azabar da za ku shiga yanzu ko kuma daga wannan azabar da suke ci sai su ce kwarai makuwa kwarai za mu fanshi kawukanmu sai a ce musu ƙarya kuke ƙarya kuke an nema abin da yake ƙasa da haka a gare ku a duniya ku aikata amma ba ku aikata ba domin abin da aka nema kawai faɗin ka la ilaha illallah muhammadun rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa sawm ramadan wa hajj baitillahi man istata'a ilayhi sabila wa ita'iz zaka da kuma bada zakka wannan sune abubuwa guda biyar da aka nemi ka da su duk cikin su babu ko kandalaka da aka nema a ciki banda abin da yake ba da zakka ne zakka kuma hakki ne da Allah a cikin dukiyar da ya baka aro dukiyarsa ta ya dauka ya baka aro yace to kuma ga wani hakki ya sanya maka kaftar a ciki so waɗannan su ne abubuwa guda biyar annabi sallallahu alaihi wasallama yace sai a ce ƙarya kuke ƙarya kuke an tambaye abin da yake ƙasa da haka ba ku yi imani da shi ba ai ala kullum inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha matsala ka kwaye ka mutu kana mushriki in ka mutu kana mushriki nan ne tashin ka yake domin babu inda zaka fita daga cikin wutar jahannama amma shi musulmi komai yawan sa a gaban Allah subhanahu wataala idan ya je ko da ya shiga wuta sai dai ya remedial a ciki amma zai fito ya tafi ya je ya fi gidansa na aljanna to mu addu'a mu Allah ya sa mu shiga aljannar kai tsaye na'am Allah subhanahu wata'ala ya sake amfani da lan daidai da irin bayanin da ne a baya lan tanalul birra har abada ba za ku taba samun alkhairi a rayuwarku ba hatta tunfiqu bimma tuhibbun har sai ku rinka ciyar da daga cikin abin da kuke so sai ku rinka ciyarwa na daga cikin abin da kuke so kuke kauna wa ma tun fi min shay'in dukkan abin da kuka dauka kuka ciyar kuka bayar kyauta fa inna allaha bihi alimun hakika Allah subhanahu wataala dangane da abin da kuka bayar kyauta masani ne lokacin da aka saukar da wannan ayar Anas dan Malik ya ce a qala Abu Talha abu dalha sai ya zo ya ce ubangijinmu ya nemi mu ciyar da dukiyarmu ko tafsirin ayar ko shanyin ayar ba ba tsaya sun saurara ba haka sahabbai suke idan aka yi musu umarni a wannan lokacin da aka saukar da wannan ayar abu Ɗalha yake cewa ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa ushiduka ya rasulullah ma'ana ina sanya ka ka zama shaida ya ma'aikin Allah anni ja'altu ardi lillah ma'ana gona ta ya ba da ita kyauta zuwa ga Allah da manzansa gona ce da shi babbar gona a garin madina wadda take kusa da masallacin annabi sallallahu alaihi wa sallama a wancan lokacin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana shiga cikin gonar ya sha ruwa wani lokacin ya ci daga cikin 'ya'yan itatuwanta gona ce tafkekiya yake cewa gona ce da ina santa ina kaunarta amma tunda Allah ce lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wannan gonar na dauke ta na bada ita saboda Allah da sa. annabi sallallahu alaihi wa sallama da ya faɗi haka sai ce ij'al hafi karabatik ma'ana ka sanya ta cikin makusantanka cikin yan uwanka akwai wanda suke talakawa akwai waɗanda suke mabukata Ɗauke ta ka ba su daga cikin su akwai Hassan bin Thabit akwai Ubay bin Ka'ab ma'ana wannan gonar ka ba su ita su je su mora da ya faɗi haka ma'ana sai Abu Talha ya ɗan ji nauyi a cikin ransa sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga masa Allah ya karɓi kyautar tare da cewa ka ɗau wannan gonar ka ba da ita ga ‘yan uwanka yas'alunaka ma za kuna kulma ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin ma'ana mafi fitiyar ciyarwa da zaka shine ka ciyar da iyayenka idan ba su da wadata ƴan uwanka idan ba su da wadata ka ci da su ka ka da zumuncin su kenan ya sanya annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce ya fara da da ƴan uwansa haka sahabbai suka rinka aikatawa suka rinka aikatawa da damansu kowane ɗayansu idan ya ji a da ya ji wannan ayar sai ya rinka yunkurin menene abin da ya fi kauna kamar dubi na harisa ya zo burin annabi sallallahu alaihi wasallam yana janye da dokinsa ya ce na rantse da Allah duk duniya ba abin da nake kauna kamar wannan dokin nawa ya ce ya rasulallah ga wannan dokin nan na bayar da shi kyauta fi sabilillahi saboda Allah da manzansa na bayar da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya karɓi dokin sai ya ɗauka ya ba wa ɗansa zaidu bin sai ya ɗauka ya ba wa ɗansa usama ya ce kai usama karɓi wannan dokin shi ma dai ya ga damuwa a zuciyar a zuciyar zaid zaidu bin harisa sai yake ce masa karka samu damuwa Allah ya karbi sadakarka ya karbi kyautarka ai anan annabi sallallahu alaihi wasallama ya nemi tarbiyya yana nuna musu ina ne inda ya kamata ka fara sanya kyautarka kyautar ka ta fara zuwa ga danginka ga yan uwanka shi usama ma ɗansa ne amma ya san ɗansa mabukaci ne saboda haka da ya ka kyautar zuwa ga Allah da manzansa annabi sallallahu alaihi wasallam sai mai ta zuwa ga ɗansa ina fata mun gane haka zalika a duk idan muka karanta tarihin sabai da dama suna nan misalai ba za su kirgu ba birjik da damansu sun kasance kowane ɗayansu yana duba abin da ya fi ƙauna a rayuwarsa sai ya ba da shi kyauta zuwa ga Allah da manzansa wallahi irin wannan rayuwar suka rayu a kai shi ya sanya rayuwarsu ke kyau ba yadda za a yi ka mutu sama da shekara dubu da ɗari hudu dubu da ɗari uku a ce an zauna ana karanta tarihinka mutane kuma suna ji kamar yau kake rayuwa a tattare da su kai ka san cewa wannan sai dai aikin imani wallahi sai dai dawwamarwar ubangiji mu duba mu gani yanzu idan mun mutu shekara nawa muke iya yi ana ambaton mu abin ta kai ce wallahi wani ma zai mutu amma a gurin janazar sa ma an fara mantawa da shi daga lokacin da aka binne shi aka dawo iyalansa sun yi kuka da an zo an zauna an fara zama makoki kwana daya yini daya yini na biyu an ma manta da shi dan kare zai ce a ce mana jarida mana yau mu ga me duniya take shi ya ma fara mantawa da kai bai ma fara damuwa da kai ba dan haka kyautata alaƙar mu tsakaninmu da Allah subhanahu wataala tana da matuƙar muhimmanci dukkan abin da ka yi a duniya dukkan abin da ka samu a duniyar za ka tafi ka bar shi babu wani abin da ka aikata a wannan duniyar ko kuma bayan ka fita daga cikin wannan duniyar ba wani abin da zai amfane ka sai abin da ka aikata da hannunka hatta abubuwa guda uku da annabi sallallahu alaihi wasallama ya lissafta ai ba wanda ya aikata maka ba kai ka aikata su da kanka yi wa ɗanka tarbiyya ilimin da ka bari mutane suke amfana da shi sa'annan kuma wata sadaka mai gudana da kai duwaye maka wannan kai kai yi wa kanka sa'annan idan ka je kabari sai ka ɗibi fanshon su a cikin kabari to don haka mu sani cewa dukiya a hannun dan adam tana ɗaya daga cikin abin da take da wahalar mu'amala amma kuma shi yasa Allah subhanahu wataala ce ba za ka samu alkhairi ba saboda ya san duk wanda ya samu dukiya yana kaunarta to ka ɗauki dukiyar ka bayar kyautarta kana kaunarta wannan ita ce dukiya sadaka da kyauta Allah da Allah subhanahu wataala yake karba maka shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi a ya faɗa cikin wani hadisi yake cewa mafificiyar sadakar da Allah subhanahu wataala yake karba daga bawa ita ce sadakar da ka ɗauki abin da kake mutukar tsaunarsa. kuma kana son wannan abin ka ɗauka ka ba da shi kyauta kana son abin ka ɗauka kai kyautarsa riga ce ka ɗinka ta ka saka ta kana jin daɗinta ko kuma ka ɗauko ta an buɗe ta tana ƙyalli ka ganta tana da kyau ce zan shirya yanzu kale ko waje sai ka ci karo da wani mutum wanda hai'arsa ba ta da kyau tufafin da suke jikinsa ba su da kyau sai ka ce wancan tufafin da na ɗauko zan sa zan fita da su ina ƙaunar su ina son su amma zan ba da su saboda Allah da manzansa lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ba za ku taɓa samun alkhairi ba sai kun fitar daga cikin abin da kuke so haka zalika kyautar abinci yi. kada ka zo ka ɗauki gidanka ana dafa shinkafa yar gwamnati ka rinka ɗaukar masara kana fitowa da mutane wannan masara kai ka ƙi cinta amma kuma ka dauko zaka bar ita sadaka ga Allah da manzansa kai abinda baka so yanzu shine abinda da zaka fitar ko kuma ka duba rigarka ta wuyan ka wacce take ta gaji ta sha wahala sa'annan ka dauke ta kace ita kake so ka sajjala zuwa ga Allah da manzansa kace ya ubangiji kai mar rijista wannan ita ce sadaka ta ya gajiyar rigarka da ka bayar ko kuma gajiyayyar rigarka da ka baya ai mata rijista da ita nake so ka min hisabi ran tashin alkiyama ba haka ake sadaka ba ba haka ake kyauta ba kyauta da sadaka ka bada abin da kake ji kana kaunarsa sa'annan kuma ka bayar kar ka zo kai tunani a kansa kar zuciya ta tarin karaya maka ina ma kai ina ma je kaza wannan kana wasa da imanin ka ne ka bayar ka kau da kai kai imani Allah zai mayar maka dukkan abin da kuka ciyar na alkhairi Allah subhanahu wataala shine wanda yake mayar muku da wannan abu shi ya sanya kullum bawa idan ya wayi gari Allah subhanahu ta'ala yana hore masa mala'iku guda biyu daya sune masa addu'a ɗaya yana cewa Allahumma a'ati munfiqan khalafa ya ubangiji dukkan mutumin da yake ciyar da dukiyarsa Allah ka mayar masa da ita gurbin ɗari bisa ɗari duk duniya tun kake a rayuwa ka taɓa ji an cewa da saboda sadaka ya talauci saboda kyautar da yake da alherin da ake ka taɓa ji an ce ka wani ya zama talaka saboda me mala'iku ne suke sauka suke maka addu'a in kaga ka zama talaka sai dai wata jarraba ce ta musamman da Allah zai maka dan ya daga daraja ka ranar tashin alkiyama na biyu kuma zo ce Allahumma a'ati mumsikan talafan ya ubangiji dukkan wanda ya rike dukiyarsa ya hana ya wa bayan Allah da ita ya ubangiji ka tozarta wannan dukiyar ka wulakanta ta ya ubangiji kar ka sanya albarka a cikin ta haka kullun ta Allah mala'iku biyu suke yawo akan dan adam suke gaya masa saboda haka ita dukiya ko ka same ta duk yadda ka kai ga kaunarta duk yadda ka kai ga santa za ka tafi ka barta a hannun wanda kake so da wanda baka so ba mamaki dan da kake so kake kauna ka tafi ka bar dukiya matar da baka so ko kuma daga cikin yayanka akwai wanda baka so in ka mutu dole ya ci gadan sa'annan kuma ka sani su da ka rinka tara dukiyar don su ka rinka kyautata musu ka kiwa Allah biyayya idan ka mutu ba wanda zai yadda a ɗauki wannan dukiyar abin ne ka da ita babu kowa idan ya tashi ta zai wannan gadon mu ne yanzu hakkin mu ne akwai wanda ya mutu ma yayansa suke rigima akan kuɗin likafanin da za a fitar a siyar masa a sai masa wasu ma hatta yadda za a shirya shi wajen binne shi ma sai an yi rigima a kai saboda yanzu na ji ba kudin sa bane ba kudin mu ne saboda haka hakkin ubangiji shine wajibi akan ka ka fitar daga cikin dukiyarka idan ka fitar sai ka samu zaman lafiya ka samu kwanciyar hankali a ciki suka ce albir abinda ake nufi shi ne ɗaukaka a cikin addini ma'ana ka samu tsoron Allah ka samu takawa a cikin zuciyarka suka ce kuma albir wasu malamai suka ce abinda ake nufi da albir shine aljanna da za a saka maka da ita annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa na hore ku da aikata alkhairi domin cikin aikata alkhairi shine abin da zai shiryar da ku zuwa ga albir albir kuma yahdi ila aljanna albir kuma shi yake shiryar da bawa zuwa ga shiga aljanna Allah subhanahu ya yace wa ma tunfiqu min shay'in fa inna Allah bihi alim dukkan abin da kuka ciyar Allah subhanahu ta'ala yana sanar da shi sahabbai sun rayu a irin wannan tsarin kan irin wannan gwadaba daga cikin su duk gaba su sun fifita rayuwar lahira akan rayuwar duniyar nan akwai a Suhaibur Rumi Abu Yahya ya kasance ya kasance ɗaya daga cikin masu ƙera makamai ne a cikin garin Makka ɗaya daga cikin manya-manyan masu kuɗin garin makka a wannan lokacin suhaib ya fito ya yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya fito zai yi hijira zuwa madina domin ya je gurin annabi sallallahu alaihi wasallama ya musulunta da ya fito kan hanya ƙuraishawa sai suka biyo shi kafiran makka sai suka biyo shi a wannan lokacin sai suka ce dakata dakata ya abu yahya sai suka ce mun san hijira kake so zuwa ga madina ka je ka musulunta ba mu hana ka ba ka tafi kai ka musulunta amma ka san asali kai ba haifaffen ɗan garin madina makka bane ba daga rum ka zo duk dukiyar da ka samu ka samu ne a cikin garin makka don haka ka bar mana dukiyar mu kai hijira sai ce kun san cewa ni ƙwararre ne wajen harbi da kibiya kwari da baka kun san da na ga dama da ko ɗayan ku ba zai ƙara so ba in na rinka har ku sai na kashe ku gaba ɗaya ragowar wanda suka ƙaro kuma in na zare takobi na sai na kashe ku gaba ɗaya yace in na gaya muku inda dukiya take za ku bar ni in je in yi hijira suka ce ka gaya na mu ba da matsala ka je ka hijira yace ku koma gida idan kun je gidana ku haka karkashin kofar gidana akwai dukiya na binne a nan ku ɗauka suka kyale shi ya hajjar madina suka koma garin makka a wannan lokacin abin da ya kamata mu danyi nazari ga mu tsallake gaba shi ne isa ba sai bar mu ci kwalar ka mu je sai mun ga dukiyar sannan mu sace ka ka tafi garin madina ba sai suka ce a wannan lokacin, imaninsu da abu kwaya daya dukkan mutumin da yake musulmi ne mabiyin annabi sallallahu alaihi wasallama baya ƙarya bal asali bar in ga har a jahiliya har a jahiliya tare da munin tarihin jahiliya da muke karantawa ba sa yadda a siffanta ɗayansu da cewa makaryaci ne a siffanta ɗayansu da cewa makaryaci ne ba sa yadda shi ya sa abu su fiyan lokacin da ya zai a gaban hirakul bai musulunta da annabi sallallahu alaihi ba amma bai wa annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya ba abu su fiyan aka ce mai isa ba kai masa ƙarya ba yace ina ta kai ci tarihi ya albata na cewa ina sarkin makka na yi ƙarya wannan wani irin musulunci ne na da wani irin musulunci muke yi a yau ko musulmi ne maka haka ba za ka yi imani da shi ba ballantanawa ballanta wanda yake kafir saboda haka suka tafi suka je suka haka kuma suka ɗibi dukiya kafin abu yahya suhaib ya karasa garin madina allah subhanahu wataala ya saukar da wahayi ya sanar da annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ga abinda aka aikata da suhaib shi ma ga abinda ya aikata tun daga nesa annabi sallallahu alaihi wasallam da ya gano shi yana zaune ya shigo cikin garin Madina yana tunkaro annabi sallallahu alaihi wasallam tun daga nesa annabi sallallahu alaihi wasallam ya rika karansa yana murmushi yana murmushi yana murmushi har su haibi ya zo gaban sa ya zauna kafin ya buɗe baki yace Jibril ya zo ya sanar da ni abin da ka aikata Allah ya ce rabiha bai'uk rabiha bai'uk kasuwancin da kai ka ci riba ka ci riba ka ci riba a cikin sa yanzu kai ne mai riba ka bar musu dukiya saboda Allah da manzon sa to haka waɗannan bayan Allah suka rayu a haka suka yi mu'amala da annabi sallallahu alaihi wasallam dukiya ka same ta a cikin musulunci ba aibu bane ba aibu shine ka same ta ka taskace ta ka kiyin abin da ya kamata da ita a cikin wannan addini shine matsala domin sau da dama muna karantawa akwai tarihin manya-manyan sahabbai wanda suke manya-manyan masu kuɗi ne amma ya suka karar da dukiyarsu ai bar mu ɗauki guda biyu daga cikinsu sai na usman idan muka ɗauka sirna usman yana ɗaya daga cikin manya-manyan masu kuɗi a cikin sahabbai lokacin da za a tafi yakin tabuka aka zo irin wannan lokacin da muke tsananin zafi ga wanda ya san zafin sahara ya san zafin da ake ciki ya fi wannan zafin da muke ciki a irin wannan lokacin aka zo ga ci babu abinci ana yunwa ga kuma tsananin zafi a nan salasalama kuma ya zo ya ce za mu tafi tabuka yaƙi kai tsaye al'adar adam sallallahu alaihi wasallam ce in zai tafi yaki ma yakan tsitarta ya ce kawai zamu je yaki ba tare da ya sanar da inda zai je ba amma wannan yaki saboda wahala sai ce tabuka zamu tafi kusan kilomita dubu dubu uku za a yi tsakanin madina zuwa tabuka kuma wasu su a kafa za su tafi cikin wannan zafin ranar da muke gani kilomita dubu uku annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za mu tafi tabuka amma ana ta jiran ya za a samu kudin da za a shirya rundunar da za ta tashi ga kuma talauci da yunwa mutane suna ciki ana zaune cikin wannan yanayin sai ga kasuwancin sayyidina usman nan ya shigo cikin garin madina tun daga wajen garin madina manya-manyan masu kudin wancan lokacin suke bin sa suke cewa ya usmanu ka siyar mana da waɗannan kayayyakin mun baka riba kaza ya ce aitin wani ya biya kudin su waje ta ganin sa mun baka riba kaza aka yace ai an siye su an biya kudin su har suka sanya ribar da suke tsammani daga ita babu wani wanda zai iya siyan dukiya da wannan ribar da suka siya sai na usman ya ce ai an gama sai da ita wannan dukiyar gaba ta. suka yi ta mamaki to waye wannan wanda sa ya kai a cikin garin madina da zai iya siyo wannan raƙumi sama da ɗari na sayyidina usman a wannan lokacin sayyidina usman ya sa aka karkato da waɗannan raƙuma aka kai su gaban annabi sallallahu alaihi wasallam da kayan duk da suke ɗauke da shi na abinci Ya ce ya rasulullah wannan ita ce gudunmuwa ta ta tafiya ta buka shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallama da ya kalli dukiyar ya kalla ya kalla ya juya ya kalla ya sake juyawa sai sai ma zarra Uthman ma fa'ala ba'da al-yau ba abin da zai sake cutar da sayyidina Umar a sayyidina Usman ba abin da zai sake cutar da imaninsa bayan wannan dukiyar da ya bayar ko me ya aikata Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta masa ma'ana ai imanin sa yanzu da wannan dukiyar da ya bayar yana son wannan dukiyar yana ganin ribata ya hakura da ribata saboda Allah da manzansa ya ɗauka ya bayar wallahi ba abin da zai sake cutar da shi a cikin imanin sa saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya san imanin sa yanzu ya kai ba zai abin da zai sake cutuwa ba saboda haka haka waɗannan bayan Allah suka rayu haka suka rika fitar da su saboda ɗaukaka wannan addinin shi ya sanya karkai mamaki sama da shekara 300 muke zaune a nan yanzu ko 442 muke zaune a nan yanzu yau muke ambatan su muke ta jinjina ayyukan da suka yi wa wannan addinin don haka kai ma ambatanka zai iya dawwama a cikin wannan addinin kai ma mutane za su iya tunawa da kai su farin ciki da kai amma duba ka gani wace irin gudunmuwa kake ba mutane a rayuwar a a rayuwarsu wani irin tasiri muke da shi a cikin zukatan ƴan uwanmu wani irin tasiri muke da shi a cikin zukatan abokananmu matanmu ƴaƴanmu a garinmu gaba ɗaya wata irin ƙauna mutane suke mana sabida taimakon da muke musu wannan shi zai nuna maka idan an ambatanka zai dawoma ko kuma ba zai dawoma ba ka'ida ce ta ubangiji baya tozarta aikin dukkan mutumin da yake mutumin kirki ne ina fata mun gane saboda haka wannan shine abin da ke karkashin lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min shay'in fa inna Allah bihi alim bar mu tsaya akan izu gobiyan Allah kai mu sai a tashi kullu ta'ami kana hillan li bani isra'ila illa ma harama isra'ila ala nafsi min qabli an tunzala at-taurat abinda muka faɗa na daidai Allah ubangiji ya gafarta mu abul Allah ubangiji ya bamu ladansa wanda muka kuskure Allah ubangiji ya yafi mana wassalamu alaikum wa rahmatullah